radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku a wannan rana ta laraba da fatan an wani lafiya to abun za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi ko kun san labarin duniya da dumi su sai afirka a yau sai mu koyi harshen farisanci daga nan kuma sai shirin na mata a cikin al'umma daga nan kuma sai a saurari shiri na musamman da muka yi muku tanadi a cikin wannan watan azumin ramadan mai alfarma sannan mu karkare da nuniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu zai gudana amma za a fara jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 29 ga watan maris na shekara ta 2023 wanda ya daidai da bakwai ga watan ramadan na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a ranar irin ta yau ayatollah ali akbar marandiya rasu a kasar iran an haife shi a birnin tabriz na lardin azerbaijan ta gabas a kasar ta iran sannan kuma ya karatunsa a gaban manyan malamai na zamaninsa a birnin tabriz sai kuma daga bisani ya tafi birnin najar na kasar Iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin da suke birnin daga bisani kuma ya dawo Iran inda ya ci gaba da karantarwa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 347 da suka gabata a rana irin ta yau 29 ga watan Maris na shekara ta 1676 sojin dalar Usmaniya suka samu nasara a kan Poland inda suka mame wani babban bangare da cikin kasar a lokacin ukraine ta kasance wani bangare ne na kasar poland inda sojin dolar usmaniya suka mamaye yankuna da dama a cikin ukraine wannan yakin da ya fara ne banda 'yan kabilar kazak waɗanda suke cikin kasar poland suka yi wa gwamnatin kasar tawaye bayan dolar usmaniya ta tunzura su kuma ta ba su kariya da taimako a cikin shekara ta 1971 da farko dai sojin dolar usmaniya sun sha kashi amma daga bisani kuma suka samu nasara akan sojojin poland daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 450 da suka gabata rana irin ta yau wato ranar 29 ga watan maris na shekara ta 1573 sarki charles na tara a kasar faransa ya bayar da wani umarni wanda ake kiransa da umarnin yanci wanda a cikin wannan umarnin ne sarkin ya ce an bayar da dama ga kirsoci mabiya ɗariƙar protestant da su gudanar da dukkanin harkokinsu na addini a cikin yanci ba tare da wata takura ba wannan kowa yana zuwa ne bayan yaƙi na hudu da mabiya ɗariƙar protestant suka yi da mabiya ɗariƙar katolika a ƙasar ta faransa inda suka yi nasara a kansu an kuma fara yakin ne a ranar 16 ga watan yuni shekara ta 1572 wanda ya ci rayuka mutane da dama kuma an kawo ƙarshen yakin a cikin shekara ta 1573 masu saurari assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Kuma da yanzu kuma ga labarin duniya da ɗumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. iran tana fatan za a kammala yarjejeniya ta musamman da kasar rasha nan da wata guda gwamnatin rasha ta fara jaraba makaman linzaminta samfurin yas mai keta nahiyoyi sannan za ku cewa 'yan fashi a cikin tekun gini sun yi garkuwa da mutane goma sha shida a wani jirgin ruwa a yankin yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa ƙasa da wata guda mai zuwa shirin yarjejeniya ta musamman tsakanin kasar iran da rasha zai kammala tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto abdullahiyan yana faɗar haka a yau laraba a birnin moscow ya kuma ƙara da cewa a halin yanzu an kammala rubuta yarjejeniya ta musamman mai kuma dogon zango tsakanin ƙasashen biyu a hali yanzu ana ƙara dudduba su ne tsakanin jami'an gwamnatocin ƙasashen biyu kafin a sanya ranar rattaba hannu a kanta nan da 'yan makonni kafin haka dai ƙasar iran da rasha sun rattaba hannu kan yarjejeniya ta musamman na tsawon shekaru goma a shekara ta 2021 amma daga baya sun ga ya kamata su tsawaita ta zuwa shekaru ashirin. ana sa ran nan da shekaru ashirin kasashen biyu za su fayyace dangantakar da ke tsakanin su na dindindin dangantaka ta tattalin arziki siyasa da kuma kasuwanci kasashen biyu dai suna fama da takunkuman tattalin arziki daga kasashen yamma wanda suka hada da amurka da kasashen turai gwamnatin kasar rasha ta ba ta sanarwar cewa ta fara jaraba makamanta masu linzami kuma wa'anda suke keta nahiyoyi bayan da ta fice daga yarjejeniyar takaita makaman nukiliya da ƙasar amurka tashar talabijin ta press tv nan teran ta nakalto ministan tsaron ƙasar rasha yana faɗar haka a shafin telegraph na ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha ya kuma ƙara da cewa an fara gwajin makamai masu linzami samfurin yas ne tare da sojoji dubu uku da kuma kayakin aiki kimanin ɗari uku labarin ya kara da cewa kasar rasha dai tana son nuna wa duniya irin karfi makamai masu linzamin da take da su kuma masu keta nahiyo da take da su bayan ficewa daga yarjejeniyar takaita makaman nukiliya da kasar amurka makamai masu linzami samfurin yas dai ko kuma icbm yana iya keta nahiyoyi har na tsawon kilomita 11,000 banda haka yana iya ɗaukar wasu ƙananan makamai masu linzami aƙalla uku ko kuma guda shida wa'anda ake iya cilla su zuwa wasu wuraren gwamnan jihar borno a tarayyar najeriya ko mai tsara ayyukan kwamitin sake tsugunar da 'yan gudun hijira wanda kungiyar boko haram ta tarwatsa su a jihar borno baban gida zulum ya bayyana cewa gwamnatin jihar borno za ta fara aikin gina gidaje a wurare uku a jihar don tsugunar da 'yan gudun hijira wanda suke kasashen chadi Nijar da kuma kamaru jaridar leadership ta najeriya ta nakalto gwamnan yana faɗar haka a jiya a gidan gwamnatin jihar borno da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya ya kuma kara da cewa gwamnatin tarayya ta ba wa kwamitin tsugunar da 'yan gudun hijiran naira biliyan goma sha biyar don wannan aikin zulum ya kara da cewa gwamnatin jihar borno za ta ba wa gidajen idan an kammala su ne ga 'yan gudun hijira wa'anda suke son dawowa kasar ne kawai banda haka ya ce hukumomi daban-daban za su taimaka masa a wajen aikin daga cikinsu dai akwai hukumar bada agaji ta ƙasa wato nema inda za ta ci gaba da bada abinci da kuma sauran abubuwan agajin da 'yan gudun hijira suke bukata sannan jami'an tsaro kuma za su ci gaba da bada tsaro har zuwa lokacin kammala aikin. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tankar ɗaukar man fetur mallakin ƙasar denmark ɗauki da tutar ƙasar liberia ta fada hannun 'yan fashe a cikin tekun gini kwanaki uku da suka gabata kuma har yanzu babu ɗuriyarsa jaridar leadership ta najeriya ta nakalto mai jirgin yana faɗar haka a jiya talata ya kuma ƙara da cewa fashin ya auku ne a ranar asabar inda mutane uku 'yan fashi suka sami nasarar hawa kan jirgin a cikin tekun gini daga tazar kilomita 138 kacal daga gabar tekun kasar congo brazzaville mai jirgin ya kara da cewa tun lokacin ba su sami damar zantawa da ma'aikatan jirgin goma sha shida ba kuma babu wani saƙon da 'yan fashin suka aika masu kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa ya kara da cewa jirgin mai tsawon mita 134 yana da cikin ɗaukar ganga 13,700 na ɗanyen man fetur sannan jirgin ya zo yankin ne don sayarwa wasu jiragen ruwa man fetur a lokacin da ya gamu da wa'annan 'yan fashin gwamnatin kasar congo brazzaville ta tabbatar da cewa 'yan fashe guda uku ne suka tsare jirgin kuma har yanzu babu wani wanda ya sami damar zantawa da 'yan fashin ko kuma wa'anda aka yi garkuwan da su a fagen wasanni kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar iran time milli ta lallasa takwaranta ta kasar kenya a wasan sada zumunci a nan birnin tehran da ci biyu da daya tare da jagorancin shugaban kungiyar amir galenois kamfanin dillacin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa da farko dai an tashi rabin farko na wasan ba tare da an ci wani ba amma a rabi na biyu ne a minti na hamsin da fara wasan michael olunga na kasar kenya ya soka kwallo tilowa kasar kenya a ragar timamilli sai kuma a minti na 76 muhammad mahebi ya farka inda aka zama kunnen doki sai kuma a minti na 83 rizayon ya zura kwallo na biyu a ragar kasar kenya tare da daukar wani bugu daga nesa wanda ya fada cikin ragar kenya da haka kuma aka tashi wasan ba tare da kasar kenya ta rama ba masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka muke kuma shari ko tattaunawa da masana akan su daga nan Radio Hausa VOH. To a yau dai zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muke tattaunawa da bangarori daban-daban game da yadda aka soma azumtar watan Ramadana inda kuma yau da dar Allah za mu leƙa tarayyar Najeriya bayan da muka kasance a jamhuriyar Nijar a shirin da ya gabata da fatan dai za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. To Marilla a ranar Alhamis da ta gabata ce al'ummar musulmi a sassa daban-daban na duniya suka so azumtar watan Ramadana mai alfarma. Sai dai azumin na bana ya zo a daidai lokacin da kasashen duniya da dama ke fama da matsalar tsadar rayuwa. A kasashen yammacin Afirka da dama a irin wannan lokacin akan zargi 'yan kasuwa da tsawala farashin kayayyakin bukatuwa na yau da kullum musamman waɗanda mai azumi ke da matukar buƙatar su a wannan wata sai dai 'yan kasuwar kan musanta hakan. to a shirin da ya gabata mun ji halin da ake ciki game da wannan batun a jamhuriyar nijar yau kuma za mu leƙa makwabciyar ƙasar wato tarayyar najeriya domin jin yadda lamarin yake to bari mu faro shirin daga jihar kano inda muke tare da malam usman sani a wuta almajiri a karamar hukumar ta kai malam usman ya aka soma azumtar watan azumin na ramadana a bana a nan inda kake eh, mu gaskiya a yanayin bana kuma inda muke a yanzu a jihar Kano karamar hukumar ta kai gaskiya gaba azumi muna tunanin za mu shiga azumi a yanayi na masu amma sai ga Allah sai ya sako wata rahama daga gare shi yanzu ba a rana sosai matsalolin mu dai a yanzu ba su wuce kana son kuɗi wanda za ka na harka azumi kai buɗe baki lafiya lauto kuma har yanzu bankuna ba wannan shine kalubalen da muke fuskanta kawai sai kuma su manyan namu waɗanda suke manya ne masu faraji kuma su ne masu abin hannun ba sa tausaya mana ƙasa. wato kamar karancin kuɗi haka a hannu ya yi tasiri kuma in ce ya shafe ku haka musamman a wani lokaci na azumi. eh wallahi shi ne ya sa mutum za ka ga yana so ya ɗan yi buɗe baki da ɗan abu mai kyau to amma abubuwan sai ya haƙuri shi ne da ya ƙalubalen mu a yanzu. Eh, wato ba ma matsala irin ta tsadar kayayyaki haka a cikin kasuwanni ba kuɗaɗen da za a kashewa ma ɗin suna wahala. eh gaskiya kuma da wannan matsalar ma ta tsada saboda za ka ga kamar shinkafa kafin azumin ana sayarwa kamar kimanin dubu da ɗari hudu da ɗari biyar to yanzu ta kai dubu da ɗari takwas wata har dubu biyu ma haka da naira hamsin zuwa da ɗari ɗaya ta kayan miya yi ma duk sun ta kara mai kuɗi ga kuma yanayin transaction ɗin kuɗin ba kuɗi a hannun jama'a. kamar karancin kuɗin nan shine ya kawo kamar tsadan kayayyakin haka ko kuma saboda azumi ya zo ne suka hauhawa. Eh, da yanayin azumi kuma shi ma wannan karancin kuɗin ya jawo umar a ismail haka saboda in abu ne ana saiwa dubu ɗari biyar masu yankin kashe transfer za ta yi mai hece ma sai dubu ɗaya to shi ne suka samu damar da suka ƙara wannan kuɗaɗen su ko ba a yi haihu. to da yake yanzu gashi an samu sauye-sauye na shugabanni waɗanda sababbin zuwa ne haka bayan da aka yi zaɓuɓɓuka wani kira ne haka kuke da shi. eh kiran da muke da shi mu dai muna son a mu najeriya baki ɗaya allah ya bamu zaman lafiya kuma su kula da tsaro da kuma ilimin waɗanda suke 'ya'yan marasa ƙarfi ne saboda yanzu makaranta tana yi wa 'ya'yan marasa galihu karan ba halin inda su bi su karatu muna so a rage wannan a samu a matasa aiki ne ne karfin kiran da muke kuma muna fatan kasar mu ta zauna lafiya. To mun gode malam Usman Sani a wuta almajiri a karamar hukumar ta kai daga jihar Kano. To a ɗaya bangaren kuma muna tare da shugaba Iliya mai kanti da shayi a garkin daura. To malam Iliya ya azumin na bane ya riske ku ne. Yawa, assalamu alaikum. Suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi. rajin eh, taron da musulunci ina godiya kuma Allah ta sa da alkhairi Allah bar mu tare Allah bar wannan zaman tare Allah bar wannan gida rediyo mai albarka da mu gaba ki ta eh hakikan watan azumi kam ya kama a misali zuban safi guda ma to alhamdulillah muna godiya ga Allah yanda Allah ya samu daga wannan arziki mu bangaren mu gaskiya alhamdulillah to sai dai wasu abubuwa da yake cikin azumi mu abin da muke mamaki mu dan uwa mu kan mu wa kan mu kiyamar lodi idan azumi watan azumi mai albarka ya shigo to mu duk abubuwan da muke sai da ko kuma abubuwan da muke ya kasance mun gaje shi ba ba haka bane dan wallahi akan duk abin da ka sani yanzu ka gama misali da mutane eh, kamar ba kamar duk abubuwan da mai azumi zai ji daɗi to wallahi ka ji ya kala su sai ji abin da aka dama a ta haka abubuwan da kake gani a yanzu in aka cima watan azumi ya kama to maimakon mu ɗan uwa musulmi mu wa kan adalci abin da yake na naira ɗari biyu ne ka da ɗari da ko naira ɗari domin ka samu falar wannan azumi. to malam iliya kamar ana ku tunani menene yake haddasa irin wannan hawan farashin kayayyaki a duk irin wannan lokaci haka. gaskiya hawan farashin wannan farashin kayayyaki gaskiya sai daɗa gaba ma yake yi mu je kiran mu ga hukuma ta shiga wannan tsari na daɗar farashin kaya ya kasance tana ka samu sawa ba samu sauƙi a kai wasu abubuwan gaskiya mu muke jiyawa kanmu kowa yanzu ya sa kayan shi gaba abin da dama shi za ka sayar ba wani sha a bari in rage ka za in wa jama'a a'a mu ji abin da muke kira dai mu koma ga Allah duk abin da ka sani ba a nan za ka bar shi. in ba ka bar shi ba shi zai barka ya rage ka yi sauƙi a dalilin wannan wata mai alhurma a gaskiya komi ka sauka dan uwanka musulmi kuma ka sauka wa jama'a gaba ki daya hmm. kamar a nan ku ba ku da irin wannan tsarin wanda hukumomi haka suke sanya ido akan farashin kayayyaki to ka san yan magana suka ce in dambu yawa zai yi mai duk da haka akwai irin wannan da za a tsawala hukuma ta yi magana to ka san abubuwan ne wani gurin za ka ji farashin da sauki wani gurin kuma babu sauki kuma da wuya ma wani ya zo ya ce wani ya ƙara kuɗi a tashi ko kuma in ka sai abu naira hamsin gobe to gobe in ka koma to wallahi za ka ji an ce ya daɗa kuɗi ya ƙara ya lin ko je wannan addu'a mu je a dalilin wannan wata ne alhurma muna neman sauki ga Allah Allah ya sauke mana kuma mu ma mu koma ga Allah kawai shi ne mafita. To muna matukar godiya shugaba Iliya mai kanti da shayi a garkin daura kenan yanzu bari mu leƙa jihar Zamfara inda muke tare da Malam Abdulmumin Muhammad daga magami a karamar hukumar Gusau. Malam Abdulmumin ya aka so mu azumin na bana ne. alhamdulillahi da farko ina mai gabatar da kaina wato Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara Gusau lokal gamin magami a tarayyar Najeriya kuma ba ciyaman na masu kira da sauraro na gidan rediyo Afirka gabaki. alhamdulillahi muna godiya ga ubangiji ya nuna mana wannan wata mai albarka da muka fara wannan azumi ga shi mun kai azumi muna cikin azumi na shida to alhamdulillahi gaskiya azumin bana ya zo da sai daban-daban ba kamar yadda muka saba shi a najeriya wani shekara ba kamar idan muka diba mutanen mu na anan najeriya mun fama da canjin kuɗi sannan kuma rana sosai to amma mun duk da haka alhamdulillah muna gode ma Allah da ya ba mu wannan dama domin shi musulmi ana so a duk lokacin da ya ɗauki kan shi to ya zan mai gode ma Allah subhanahu wa ta'ala yawwa akwai kaman irin batu da kai na kamar harka irin ta tsadar kayayyaki haka shin kamar wani irin kayayyaki ne haka irin wannan tsadar take eh, shafa a wannan lokacin gaskiya kamar abin da ya shafi akwai irin shinkafa da gero da kuma siga gaskiya a wani lokaci da daga ciki sosai gaskiya hauhau tsadan farashi ya tsara hauhawa ba kamar da ba sai ka lura a kowane lokuta ma saboda mu a nan najeriya kamar yanci abin da ya shafi zamfara suke da katsina da sokoto ba mu samu dama ta noman da muke yi kamar duk shekara ba saboda abin da ya shafi bangaren tsaro gonaki ba ka zuwa da ka ji za a killacin ɗinka su abubuwa kuma su tayi mara da dama kamar abin da ya shafi kuma kasuwan abin da ya shafi bangaren transport kenan in da aka je kasuwa kuma aka da ka da ka aikin ɗinka da sauran wasu abubuwa wannan yana da yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo wannan tsada rayuwa. Mm. wato bai da nasaba kamar da ake cewa in azumin watan ramadan ya kama kamar 'yan kasuwa sukan yi kamar irin ƙari akan kayayyaki haka. na'am eh ba za a ce ba a rage farashi ba amma ka san duk inda aka ce kayan noma kayan gona da ƙasa sun yalwanta a ga dole a samu mhm. kuma a cikin yan kasuwan ta san akwai kuma masu sauƙaƙa ma al'umma cikin watan ramadan ko kuma wasu wanda su gaskiya ba sa irin wani sauƙaƙawa domin ta san halatta ce ta ubangiji kowane irin bawa da irin ɗaukakar da allah ya masa. Eh, to kamar yanzu idan aka dubi kamar ƙasa kamar najeriya wadda ake ganin cewa kamar ita ce dai haka uwa ba da mamaka kusan ƙasashe waɗanda suke a nan haka wannan yankin haka kamar wace irin matsala ce haka ake fuskanta game da abin da ya shafi kamar kayayyaki wanda ake fitar da su eh to alhamdulillah mu yanzu babu abin za mu iya cewa akan kamar irin bangaren abinci ne kuma ke magana tattauna da kai a haka to sai mu ce ma Allah muna godiya a gare shi amma gaskiya babban problem namu wanda ya da mu mu yan Najeriya rashin samun shugabanni na gari masu taimaka ma al'umma da sauran taimaka ma sauran kamfanona da kuma kamar irin masu ƙananan ƙaramin ƙarfi haka kamar kaga shi talaka da abin da gwamnati za ta mashi bai kai ta bashi tsaro inganta rayuwar shi da sauran wasu abubuwa ba nufin kamar cewa wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kawo mana nakasu daga cikin ƙasar mu Najeriya idan kadi ba a Najeriya muna da arziki na noma da kiwo da sauransu amma saboda rashin samun jagorori na gari shi ne je muke tunanin jefa mu a cikin wannan hali to da yanzu kamar a Najeriya an samu sabbin jagorori haka a matakin tarayya da kuma uh, gwamnonin jihohi haka hama da wakilai wani kira ne haka kuke da shi hmm, alhamdulillah abinda muke kira kan irin wannan idan Allah mana roƙon ubangiji a kowane wani lokaci ubangiji Allah kawo mana jagorori na gari wanda za su rungumi al'ummar Najeriya ga baki ɗaya ba tare da nuna bambanci ko kabilanci ba ko kuma rashin taimako to shi ne muke addu'a kowane lokaci kuma in Allah ya yarda in Allah ya taimake mu kamar da kamar wayannan shugabanni to da izinin Allah san mu za ta dawo a tafarki din da take dama mu Allah ya sani cewa asashen mu na Najeriya muna da arziki sosai kaga idan muka samu shugabanni na gari wanda su taimaka ma kananan kamfanona da sauran kananan 'yan kasuwanni da kuma taimaka mu irin marayu da gajiyayyu kaga insha Allah muna fata za mu samu masu sauraro da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin bakin da aka ji mu a cikin shirin a madadin su ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai a gyada ma domin aji shirin nan namu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی mukoyi harshen فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu asalamu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci didalla ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na tamanin da uku. inda za ku ji tattaunawa tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato ramin kenan wanda yake tare da shi a can ɗakin ɗalibai na jami'ar tehran wanda kuma yake karatu tare da shi a wannan jami'a inda suka yi tattaki zuwa masallacin jamkaran ɗaya daga cikin masallatai masu daraja a jamhuriyar musulunci ta iran wanda al'ummomi daga jamhuriyar musulunci ta iran da ma kasashen ƙetare sukan je domin gudanar da ayyukan ziyara da ibada to sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakaninsa da abokin tafiyar tasa to amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. من میروم نی اینا زوا من میخواهم بروم نی اینا سو این تفی جمکران ینکن جمکران مسجد جمکران مسلاچن جمکران خوش به حالت ka ji daɗi. Eltemose du'a Muna barar addu’a. Muhtajin be du'a. Muna buƙatar addu’a. Jawab. Jawabi. Ce. Mene. آنها میگویند سو suke cewa Ma mi guim. Mu muna cewa Pass Kenan Gombad Tulluwa Obi Mai kalar shuɗi Ziba Mai kyau On. ونچن شلوغ میچون کوسو بزرگ میگیرم بسیار دیوا سهشنبه رنر تلاتا مردم mutane ziyadi masu yawa ƙum birnin ƙum tehran birnin tehran shahar gari آنها su so To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa da fassarata a cikin harshen Hausa. فردا میخواهم با سعید به جمکران بروم. گوبه ina so tare da sa'idu mu je jamkaran خوش به حالت التماس دعا در دادی منه barin addu'a. ایرانی ها در جواب التماس دعا چه میگویند؟ ایرانی ها از کن جوابین منا می الدعا میسکه چوا میگوییم محتاجیم به دعا muna cewa muna buƙatar addu’a. Pas muhtajin be du'a? Kenan muna buƙatar addu’a. To, Madalla. muhammad dai a ranar talata bayan zuhur tare da abokinsa sun kama hanyar tafiya zuwa birnin ƙum daga can kuma suka nufi jamkaran bayan sa'o'i guda biyu sun isa jamkaran inda ke da wani masallaci mai babbar hasumiya da kuma tulluwa mai kalar shuɗe sun yi fakin ɗin motar da suke ciki a ɓangaren masallacin wanda yake cike da mutane waɗanda suke zowa daga ko'ina domin gudanar da aika na ibada saboda haka yanzu sai a saurari wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokin tafiyarsa sa'id a cikin harshen farisanci an gumbadi masjid جمکران است؟ an آن abi wa zibai زیبای مسجد جمکران است چه مسجد خیلی هم شلوغ است. بله. سهشنبه ها مردم زیادی از شهرهای قم و تهران به اینجا می آیند. خیلی شلوغ است. ماشین را کجا پارک می کنی؟ سمت راست در آن خیابان ماشین را پارک می کنم. مراسم دعا کی شروع می شود؟ نیم ساعت دیگر برای نماز خواندن وقت داریم To madalla banda aka ji wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a saurari tattaunawar tare da fasarta a cikin harshen Hausa. آن گنبد مسجد جمکران است؟ وچن تلوار مسلاچن جمکران چه؟ بله آن گنبد آبی و زیبای مسجد جمکران است ای وچن تلوار می لونین شودی می کیو تا مسلاچن جمکران چه؟ چه مسجد بزرگی است خیلی هم شلوغ است لله babban masallaci ne yana kuma da cunkoso sosai بله سهشنبه ها مردم زیادی از شهرهای قم و تهران به اینجا می آیند. ای رانکون تلاتا متنی دیوا دگا برانن قم دا تهران سنا زوانا. خیلی شلوغ است ماشین را کجا پارک می کنی؟ yana da cunkoso sosai. A ina za ka yi fakin motar? سمت راست در آن خیابان ماشین را پارک می کنم. بنگرن داما اوانچن تیتن زنی پاکین موتر مراسم دعا کی شروع می شود؟ یوشی اکی پارا تارکان الدعا To madalla, to jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata. Sai a shirinmu na gaba idan Allah kai mu za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi. Amma kafin wani lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je murinsu ne Abdullahi Salihu Katsina ke mako fata alheri a tarbe mu a shiri na gaba. To madalla, to yanzu sai a ga zama domin a saurari shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu, Assalamu alaikum. barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafi na mai suna bakar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma doka sai na za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. dole mu sake faɗa kuma mu yi ta faɗa na gaji da halin talba na gaji shi ba ɗan sarauta ba ko 'yan sarauta ba su abin da yake ba baiwarsa bacci ne minkewa tsaye ta yi afsace har tana jefar da mt cup ɗin da ke gabanta a take faɗi ya fashe kamar za ta tashi sama haka ta nufi upstairs kebi ya ware ido to ni ina ruwa na? can ta matse muku a takaice dai ni kadai zan karya a yau uhm, fine ya sake buɗe wata kular ya shiga zuwa kansa farfesu faruk ya ajiye kofin garin da ke hannunsa yana kallon ɗansa ka ƙoshi ko sultan ya ɗaga masa kai yana murmushi kamar yadda shi ma yake masa murmushin faruk ya ɗauke shi ya ɗora saman ƙafafuwansa sannan ya kalli mahaifiyarsa cike da damuwa mama bari mu tafi kar dare ya mana kwar ka tafi da wuri kam tunda a ƙafa za ka je ya miƙe tsaye to sai da safe a yi ta mana addu'a dai addu'a ai dole ce faruk allah ya tsare sultan sai da safe ko sai da safe mama sultan din ya faɗa da muryarsa da bai gama kwarewa da iya magana ba ɗaukar safaruk ya yi ya ci gaba da tafiya a ƙafa ya taka tun daga unguwar dallatu har gadar baga ganin sultan ya fara bacci sai ya ɗora shi a kafaɗa yana tafe gabansa na faɗuwa har ya iso gidansa sai da ya saka hannunsa aljihu ya lalaba garin kwakin da ke cikin aljihun wandonsa da suga ya tabbatar suna nan sannan ya kwankwasa kofar gidan ya yi tayi kusan rabin awa a tsaye sannan rafi'a ta buɗe masa ganin babu komai a hannunsa ya sa ta ja tsaki bai ce mata komai ba ya saka kafarsa ya shigo cikin madaidaicin gidan na zaman mutum ɗaya sannan ya da kofar gidan ya rufe da sallama ya shiga cikin falon amma ta ki amsa masa sai latsa latsawayar ta take kamar bata san da shigowarsa ba bai damu da hakan ba domin da sabo ya saba da halin matarsa ɗakin sai shiga ya kwantar da sultan sannan ya dawo falo ya zauna kusa da ita kana ya ciro garin da ba zai wuce gwangwani ɗaya da rabi da suga ba ya miƙa mata ga ɗan abin da muka samu daga shi har garin kallon ku saura kwata ta watsa masa gari fa nake gani faruk Shi ne. ya amsa mata kamar wani yaronta so kake jini na ya tsotse ne ƙara min jinin ma ya gagara Haba, faruk na wuni ban ci komai ba kuma yanzu ka shigo min da gari ta masa maganar kamar za ta fashe da kuka ya sauke ajiyar zuciya a hankali haba rafi'a tunda kika gana shigo miki da gari aikin san ban samu komai ba ne shagon namu sabuwar unguwa ce ba a samun ciniki sosai tunda na fitar har babu wanda ya zo aski wannan garin ma sai da na biya ta gidan mama ta siyo min aka jiƙa wa sultan ya sha sauran ne na kawo maki wallahi ne tun karin safe da na yi ban sake cin komai ba ƙara ke na bar miki gwangwani wake biyu bai ƙarasa ba ta miƙe tsaye tana masa ihu kai kaso faruk kai kaso zama da talauci sa'anninka suna can suna gina manyan gidaje wasu na da manyan motoci su ci mai kyau su saka mai kyau amma kai dube ka suturar kwarai mata gagare ka ni kaina da nake matarka ina kunyar ina kunya a tarar da ni a gidan nan gida duk ya lalace da an yi magana ka ce komai zai wuce sai yaushe zai wuce shekara biyar fa da auren mu faruk ka dube ni ka ga tsabar kyau baturiya ake ce manufa amma na kare a auren ka auren kaddara irin cin garin na cin garin kwaki dan sunan mai daɗi ma baka iya kirana da shi ba rafi'a rafi'a fi'a fi'a haka ake kira na ba rafi'a ba ta nufi ɗakin ta ce shi kuma ya lumshe idansa yana jin zafin maganar da ta faɗa masa yana zaune a falon har sha ɗaya da rabi na dare sannan ya tashi ya rufe kofar falon ya kashe wutar ya shiga ɗakin ya shiga bathroom ya yi fitsari ya wanke kafafunsa da fuskarsa sannan ya dawo ɗakin ya kwanta can kuma ya tashi zaune ya yi wa ɗansa addu'a sannan ya kashe wutar ɗakin ya dawo bakin gado inda ya saba kwanciya ya yi tasa addu'ar ya ciro wayarsa ya ajiye a gefensa ya kwanta haba duk ni kadai wai kai baka da imani ne haba rafi'a wai ke bakin ki ba shi da linzami ne ya faɗa afsace fusace yana kokarin danna fushin sa kai kuɗi ka ga idan zan maka duk wannan abin su masu kuɗi kaga matansu na musu haka ne saboda sun ba su komai gurin kwanciya ma ɗakin yara daban ake amma kai ka haɗe ni ɗaki ɗaya da yaronka kai daga saman gadon gaba ɗaya ya fice daga ɗakin bai tsaya a falo ba tsakar gida ya fita gaba daya ya zauna saman turmi ya daga kansa sama kun faya kun sai kai allah ya faɗa yana kallon yadda taurari suka kawata samaniya rafi ana jin ya fita ta yi azamar ɗauko wayar ta tocin ta ɗauki kifa ɗinsa ta shiga contact list tana neman wata nomba md sale a daidai gurin ta tsaya ta buɗe sunan ta kwashe nombar ɗin sannan ta mai da wayar ta ajiye sai ta yi saving nambar da maryam dahiru sokoto kana ta saka wayarta a silent ta kwanta akwai abubuwa da yawa da rayuwa ba ta iya tafiya sai da su a ciki akwai numfashi ci da sha da kuma soyayya ba na jin zan iya rayuwa idan babu kai a kusa da ni zan iya rasa ci da sha kuma na rayu da soyayyarka ta nada wasiƙar da ta gama rubutawa da hausar azami tana murmushi sannan ta miƙe tsaye ta mai da biran da littafin cikin jakarta ta islamiyya ta rataya a jikin kusar da ke gurin sannan ta saka hijabinta ta ta fito inna an gama to jama'a duka duka nan muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya To yanzu sai ga zama domin aji shiri na musamman na watan azumin Ramadan mai alfarma wanda shine tafsirin Alkur'ani mai girma tare da Dr. Abdulkadir Mubarak. Ai sauraro lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH Tehran muke cewa ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1444 Hijiriya, wato shekara ta 2023 miladiya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki eh, da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dr. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين To yau ma dai cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma musamman waɗannan gajerun ayoyi ko kuma gajerun surori na alkur'ani to cikin yarda allah subhanahu ta'ala mun kare tafsirin suratul qadr a jiya kenan yau kuma za mu shiga cikin suratul bayyana suratul bayyana sura ce wacce take a tsakanin malamai an kasance ana bayanai daban-daban tsakanin malaman tafsiri dangane da wannan sura mafi mashuhuri cewa lallai wannan sura an saukar da ita ne a madina kuma abubuwan da ke tattare a cikinta kamar suna tabbatar da cewa lallai saukakka ce a madinatul munawwara domin ita sura ɗin tana yin maganganu a gurare da dama dangane da ahalul kitabi da kuma ainihin irin waɗansu al'amura da ya faru tsakanin ahalar kitabi da musulmai wanda kuma waɗannan abubuwa da dama sun faru ne a madinatul munawwara shi yasa malamai suka tabbatar ko kuma suka fi karkata akan cewa suratul bayyana madaniya ce ƙari akan wannan kuma za mu ga cewa ita wannan ainihin sura suratul bayyana ta kuma yi maganganu tana magana akan sallah tana magana akan zakka wanda kuma duk da cewa lallai ita zakka an shar'anta ta ne a makka amma ba ta kasance ta zama ana aiwatar da zakka aiwatarwa a fili a yanda take a cikin addinin musulunci ba sai da bayan an yi hijira zuwa madina to kaga wannan duk yana daga cikin abubuwan da malamai suka duba suka tabbatar da cewa suratul bayyana madaniya ce wannan sura tara maganganu dangane da saƙo da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam da kuma dalilai ko kuma hujjoji waɗanda suke bayyanannu dangane da wannan saƙo da Allah ya turo rasulullah muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam da ya isar wa al'umma wannan saƙo wanda kuma lallai dama saƙo ne da su ahalul kitabi suka kasance suna tsinkayensa suna jiran zuwan wannan saƙo ɗin domin ahalul kitabi yaya aka yi aka samu ahalul kitabi ma a madina da yawa sun tafi madina ne domin sun san cewa saƙo na ƙarshe annabin ƙarshe saƙo zai zo da shi ne a wannan guri da ake ce masa yathriba to yathriban nan shine madina saboda haka da yawa suka koma can suka tare akwai kiristoci a can akwai yahudawa wanda duk gaba ɗayansu su ne ahlul kitabi din to waɗannan suna daga cikin wasu abubuwa da wannan ainihin risala ɗin take nuna mana domin su sun kasance suna jiran wannan risala wannan sako na ƙarshe su ahalin kitabe dinnan to amma lokacin da sakon ya zo musu a wannan gari na madina ko kuma ya bayyana gare su sai suka bijire akwai waɗanda suka kasance sun bijire suka kasance suna karkata zuwa ga wasu maslaha nasu na kan kansu domin su tunaninsu shine a cikinsu za a tada manzo sai allah shi kuma wanda shi ne yake zaben wanda ya ga dama sai ya zaɓi daga cikin larabawa larabawa ma na maka sai ya zaɓi wani ya kuma turo shi zuwa ga al'umma baki ɗaya sura ɗin har yau tana tabbatar da hakikatan akwai al'amura na imani tana tabbatar da al'amura na tauhidi tana tabbatar da al'amura na sallah tana tabbatar da al'amura na azumi a dukkan addinai daban-daban da kuma dukkan wasu da'awa da annabawa suka zo suka aiwatar to duk gaba ɗaya wannan ainihin sura tana bayani dangane da waɗannan waɗan a matsayinsu na wani asali wanda yake tabbatacce cikin al'amura saboda haka daga ƙarshe za mu ga cewa wannan sura tana yin bayanai dangane da waɗansu al'amura waɗanda suka shafi su ahlul kitab ɗin da kuma mushrikai wato matsayin da suka ɗauka na yin fito na fito da addinin musulunci mushrikai da wasu daga cikin ahalar kitabi sun yi wani abu na fito na fito da ainihin addinin musulunci to wannan sura ɗin suratul bayyana tana yin bayani dangane da wannan waɗansu sun yi imani sun yi aiki nagari saboda haka sai suka zama mafi alkhairin ababen halitta waɗansunsu sun kafirce sun yi shirka sai suka zama mafi sharrin ainihin ababen halitta wannan sura ana kuma kiranta da sunaye daban-daban ana kiranta suratul bayyina waɗansu suna kiranta da suratul lamyakun waɗansu ma suna kiranta da suratul ƙayyama za ka gaji kowanne da sunayen da ake bata idan kuma muka zo dangane da falalan ita wannan sura za mu ga cewa an ruwaito da wata riwaya daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa law aliman nasu ma fi lam yakun la'attalu al-ahla wal mala da a ce mutane sun san abin da yake cikin lam lallai da sun rabu da dukkan iyalansu sun rabu da dukkan wani abu shi dukiya sun yi mai wata allamuha sun ba da lokacinsu wajen koyan wannan sura suratul lam yakun masha Allah wato kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara dangane da muhimmancin karanta wannan sura da koyon ta kenan haka kuma faqala rajulun min khuza'a aka samu wani mutum daga cikin kabilan khuza'a yana cewa mafi fiha min al'ajir ya rasulullah yake cewa a cikin wannan sura menene a cikinta na lada faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la ya munafiqun abada wato wannan sura sura ce wadda ba za ka taɓa samun munafiki ya karanta ta ba har abada munafiki baya karanta suratul bayyana. Allahu akbar kaga wata mu'jiza daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala abdun fi kalbihi shakkun fillahi azza wa jalla ya ce haka ma bawa wanda a cikin zuciyarsa akwai shakka dangane da Allah ta'ala ba zai taɓa karanta suratul bayyana ba to lallai wannan mi'iyari ne kenan ya kamata mutum ya duba munafiki baya karanta suratul bayyana sannan bawa wanda a cikin zuciyarsa akwai shakku dangane da Allah ta'ala shi ma baya karanta suratul bayyana saboda haka kenan manzo ya ci gaba a cikin wannan hadisi yake cewa wa ma min abdin ya qara'uha bi laylin illa a mala'ikatan yahfazunahu fi dinihi wa dunyahu Allahu akbar ba a taɓa samun bawa ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta wannan sura suratul bayyina a dare face Allah subhanahu ta'ala ya tayar da wani mala'ika yana kare wannan bawa dai. a cikin al'amuran addininsa da a cikin al'amuran duniyarsa wa yad'una lahu bil maghfirati war rahma sannan mala'ikun nan suna yi masa neman masa gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala ta'ala suna kuma neman masa rahama wajen Allah subhanahu wata'ala fa in qara'aha naharan idan ya karanta ta da rana a wuni uqtiya alaiha min thawabi misla ma ada alaihi nahar wa azlama alaihi layl idan ya karanta ta da rana to sai a bashi lada kwatankwacin abin da duk wannan rana ta haska a wannan wuni gaba daya ladan da za a ba mutum kenan wa azlama alaihi layl sannan kuma duk abin da duhu na dare ya zo ya game shi Ladin da za a ba wa mutum kenan to wannan ba karamin falala ba ce wannan falalan wannan hadisin ya zo a cikin tafsirin majmu'ul bayan mujalladi na goma shafi na 521 to ya ikhwanuna wannan kenan dangane da falalan suratul bayyana Allah subhanahu Ta'ala. dangane da wannan sura ga abin da yake cewa. Ina neman tsari da Allah daga shaidan jefafe abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim Allah mai rahama mai jin kai. Lam yakunin lalina kafaru min ahalil kitabi wal mushrikin munfakin hatta tatiyahum bayyana. Waɗannan da suka kafirta daga ma'abuta littafi da mashirikai ba su gushe ba har sai da hujja mabayyaniya ta zo musu. Manzo daga Allah yana karanta littattafai masu tsarki. fiha a cikin akwai littattafai masu girma to masu saurare saboda a karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da haka muka zo karshen shirin na wannan lokaci da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai kuma gobe da safe idan mai doka ya kai mu. Kafin ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh